da ya ba mu dama a cikin ikonsa domin samun zama a wannan majalisi mai albarka domin gabatar da wannan darasi da muka yi alkawarinsa tun a cikin azumi na goron sallah da muka yi mishi take da aure daɗi abu na farko kafin shiga cikin darasin ina so na yi mana nasiha baki ɗayanmu da mu ji tsoron Allah a kan abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo mana da shi na shirya abin da ke wahalar da mu a rayuwa shine kauce wa shari'a abin da ke wahalar da mu a rayuwa shine kaucewa shara mu ji tsoron Allah ababen da muke karantawa a cikin alkur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jama'a wannan kadai ya ishe mu mu rayuwa mu tsira a duniya mu tsira a lahira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yake cewa taraktukum alal bayda annabi ya ce na bar ku akan wani haske akan wani sheki akan wani kyalli lailuha ta nahariha annabi ya ce idan dare yayi daidai yake da inin wannan haske din ma'ana idan dare yayi annabi ya ce duhu baya shigo ma hasken da nazo da shi annabi ya ce lailuha ta nahariha abinda nazo muku da shi na haske in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce in dare ya zo duhu baya shigo ma haske na in ji manzan Allah wanda ya tsoro kan shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam bayi bukatan fitila a rayuwa wanda ya tsoro akan abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shirya bayi bukatan tocila ko a ci falfal a cikin rayuwarsa babu inda zai rayu ya bukaci wani abu da zai haska mishi rayuwa annabi ya ce abin da na zo da shi haske ne annabi ya ce kuma na tafi na barku akan wannan haske annabi ya ce la yazigu anha ba'adi illa halik annabi ya ce ba wanda zai bar kan wannan haske da na zo muku da shi annabi ya ce idan ba halakakke ba daga lokacin da kaga mutum ya kyamaci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wajen gudanar da rayuwarsa a wajen gudanar da addininsa to duk inda ya koma annabi ya ce ya koma cikin duhu ne jama'a muna fahimta babu wani abu ko menene wannan abin face sai da addinin mu ya zo mana da yadda wannan al'amarin yake Allah ya matsa bakin wani ba Yahudi wata ran yace ma Abu Ayyub al-Ansari laqad allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-khira'a yace ku kan musulmai kun ji dadin ku alherin Allah ya cin muku annabinku ya koya muku komai da komai hatta yadda za a biya bukata a bayan gida hatta yadda za a tsuguna annabinku ya koya muku hatta yadda za a yi tsarki a bayan gida annabinku ya koya muku jama'a duk lokacin da kaga ana karatu na abin da za a yi a bayan gida ai an wuce karatun tsakar gida an wuce karatun da za a yi a kasuwa an wuce karatun da za a yi a ofis in dai karatu ya kai ma har za a bude babi ko fasali wannan karatun ana koya maka ne yadda za ka shiga bayan gida yadda za ka yi in ka shiga bayan gida in ka tsuguna kar ka kalli waje kaza kar ka ba da baya ma waje kaza ga yadda za ka yi tsarki abin tsarkin ka ka ajiye shi ta hannun dama ko ta hannun hagunka jama'a addinin da yake koyar da wannan karatun a ce kuma abin da za a yi a tsakar gida bai koyar da shi ba babu saboda haka addinin ya zo mana da komai babu wani abu da al'umma take bukata na rayuwa face sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma al'umma bayani a kan wannan shirya ya kuma nusar da su idan mun ce za mu riƙe addininmu da abinda addininmu ya zo mana da shi na shirya jama'a za mu tsira a duniya kuma za mu tsira a lahira jama'a muna fahimta saboda haka duk abin da za mu karanta mu lazinta ma kanmu mu ɗauka ma kanmu shiriyar annabinmu ita ce mafi alkhairin shiriya wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shiriya mafi alkhairin shawara annabi ya ce shawarar muhammadu sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin nusarwa annabi ya ce nusarwar muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya dakar da mu aure ɗaya daga cikin manyan manufofi da ya sa Allah ya shar'anta ma bayansa auratayya a tsakaninsu shi ne don Allah ya samar da natsuwa wa bayansa jama'a muna fahimta? ɗaya daga cikin manyan manufofi da Allah subhanahu wata'ala ya nasanta cewa yana daga cikin dalilai da ya sa ya shar'anta auratayya a tsakanin maza da mata Allah ya ce ya shar'anta auratayya ne domin ya samar da natsuwa wa bayinsa jama'a muna fahimta Allah ya ce huwa خلقكم الذي خلقكم من الله يقول هو الذي خلقكم min nafsin wahidatin Allah shine wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya ita ce ran annabi Adam alaihi salatu wassalam wa minha zawjaha sai ya sanya ma wannan ran matarsa daga jikinsa domin daga haƙarƙarin annabi adam alaihi salatu wa salam aka samar mishi da matarsa na na hawa'u kamar wani ne ya ce Allah to don me aka samar ma annabi adam da wannan mata Allah yake liyar kuna ilaiha domin ya samu natsuwa zuwa ga wannan matan mun ji ɗaya daga cikin dalilan ƙulla auratayya tsakanin maza da mata shine domin a samar da natsuwa wa ma'aurata domin natsuwar mace yana ɗamfare ne da natsuwar mijinta jama'a mun fahimta shi yasa idan an zo ambaton natsuwar sai a ce saboda shi miji ya samu natsuwa domin in miji ya natsu mace ta kasa kayanta kuma ta sayar idan miji ya ɗimauta ya gijita to dole matarsa ta ɗimauta kuma ta jijita. jama'a mun fahimta zaman lafiyar mace a gidan mijinta yana alaƙa da zaman lafiyar miji a cikin gidansa Allah ya ce huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin Allah shi ne ya halice ku daga rai guda daya ne ran annabi Adam alaihi salatu alamin ha zau da ha sai ya sanya ma wannan rai mata da zai zauna tare da ita kuma daga cikin wannan ran aka cire wannan matar sabin Allah ya ilai ilaiha amma mun samar mishi da mata ne

Allah ya ce wa min yana daga cikin ayoyin Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah sai ya halitta muku matanku da za ku yi zamantakewan auratayya da su Allah ya ce daga jinsinku ba a sa aljanu su zama matanku ba ba a sa wani jinsin dabbobi su zama matanku ba an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah sai ya halitta muku daga jinsin ku na mutane matan ku da za ku yi zamantakewan auratayya da su Allah yace litaskunu ilaiha Allah ce domin ku dinga samun nutsuwa zuwa ga waɗannan matan jama'a muna ji litaskunu ilaiha Allah ce domin ku dinga samun nutsuwa zuwa ga waɗannan mata da Allah ya samar muku daga jinsinku Allah sai ma bayi kyautan waɗansu abubuwa guda biyu waje alabainakun mawaddatan wa rahama Allah sai ya sanya muku gata baiwa gudumawa da agaji Allah ke sai na ba ku tallafi na muwadda soyayya wa rahama Allah ke da kuma jinkai akwai soyayya Allah ya ce akwai jin kai waɗannan abubuwa guda biyu Allah ya ce da na shar'anta auratayya a tsakaninku Allah ya ce to sai na muku kyautan soyayya da kuma tausayawa a tsakaninku jama'a muna fahimta saboda haka Allah subhanahu wata'ala ɗaya daga cikin manufofin da aka shar'anta aure don shi kamar yadda waɗannan ayoyi suka bayyanar shine Allah ya shar'anta auratayya ne a tsakaninmu domin bayi su samu natsuwa a rayuwarsu musamman su mazaje su samu natsuwa zuwa ga matayensu kamar yadda muka faɗa a baya domin natsuwar ya mace yana alaƙa ne da natsuwar mijinta jama'a muna fahimta aure yana sa natsuwa shi yasa manya da idan aka ga kanka na rawa aka ga ka gagara natsuwa sai a ce a maka aure alaji shi aure wani injection ne da yake mai da mutum cikin ruwan hankalinsa matsalar da aka samu rashin iya zaman auren ya sa mutane ba su moran aure hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari hadisin alkama alkama ya ce, kuntu ma'a abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu ce wata rana ina tare da abdullahi ɗan mas'ud falaqiyahu usmanu bimina sai sayyidina usman sai ya gamu da abdullahi dan mas'ud amina yake sai muka hadu fa kada sai yace mishi ya aba abdurrahman ya abu abdurrahman shine alkunyan abdullahi bin mas'ud sayyidina usman sai yace ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman inna li ilayka hajatan yace ina da wata bukata zuwa gare ka ina so mu gana akwai abin da nake so mu tattauna da kai alkama ya ce fakalawa sai suka keɓanta sai suka koma jiki. fakala usmanu sai sayidina usman sai ya ce da abdullahi dan masud ya ba abdurrahman ya ce ya baban abdurrahman hallaka fi an nuzawwijaka dhikran tudhakkiruka ma kunta ta'had ta zai yiwu ya ce zai yiwu za ka ba mu dama mu aura maka wata budurwa ta tunasar da kai samartakanka da yarantanka? hadisi na cikin bukari fahallaka an muzawwijaka bikiran tuzakkiruka makunta ta'ad zai yiwu sama maka wata budurwa da za mu aura maka wadda za ta mai da kai cikin samartakanka da yarantanka don yi sharaf a riwayar al Abu Dawud yace la'allahu yarji'u ilaika min nafsika ma kunta ta'ahadu yace tayu idan mun aura maka wannan budurwan ya dawo maka daga cikin ranka duk abin da ka manta a rayuwarka ta tuno maka da shi a riwayar al'imamu hakim ya ce la'allaha an tuzakiraka ma fataka idan muka aura maka budurwan za ta tunatar da kai duk abin da ya subce maka abin da da kake ganin ba zai yiwu ba yanzu kana ganin ba za ka iya fita da first class a jami'a ba ya ce to mu aura maka budurwa jama mun fahimta kana ganin ba za ka iya haddan bukhari ba kana ganin ba za ka iya haddan muslim ba kana ganin ba za ka iya haddan Alkur'ani ba yake to mu aura maka budurwa ka samu daman haddacewa jama'a mun fahimta ma'ana shi aure a tsarin da Allah ya shirya wa ma'aurata zamantakewan auratayya Allah ya shirya musu zamantakewan auratayya ne domin su dinga samun natsuwa a cikin zuciyarsu domin duk abin da zai gudana a rayuwarsu ya gudana musu a cikin aminci yan kwamun fahimta amma matsalar da muka wayi gari da ita yau sai ya zama duk gida goma da ka kirga na ma'aurata za ka samu gida takwas suna zama ne ba zama na jin daɗi da nishadi ba a cikin gida goma da ƙyar ka samu gida biyu da ake zama na soyayya da ƙauna da natsuwa a cikin zamantakewan auratayyar inda za ka zauna da mai gidan sai ya fara koka maka irin matsalolin da ke ciki game da iyalinsa inda za ka saurari iyalin sai ka ji tana koka maka irin matsalolin da take ciki da mai gidanta jama'a haka ne ko ba haka bane matsalar mu mafi girma ba mu iya yadda ake sarrafa soyayyar zamantakewa ba ne aurenmu babu maganar rashin soyayya a ciki duk aure da ka samu an yi a environment ɗinmu a cikin kashi goma za ka samu kashi takwas aure ne na soyayya wadda iyaye ba su iya taka ma wannan soyayyar mabirki haka ne ko ba ta ba ka kirga duk auren da ka san an ɗaura idan ka kirga aure goma za ka samu aure takwas aure ne na soyayya zunzurutun soyayyan da ake a neman auren ko da iyayen ma'auratan yana da wahala su iya taka ma wannan soyayyar birki haka ne ko ba ka bari. saboda ka matsalar mu mm. ba soyayya ba ce a cikin zamantakewan auratayya duk gidan da ka leka shi ne gidan yana son matarsa duk matar da ka ganta a cikin gidan aurenta tana son mijinta matsalar da take azabtar da su ba su san yaya za a yi zaman ba su san yaya za a sarrafa soyayyar da take tsakaninsu ta amfane su bane in kuma muna fahimta ya tabbata ta hanyar ƙididdiga duk aure da ya mutu gida guda goma za ka samu takwas an yi komensa to duk auren da kiyayya ya kashe shi ba a kome jama'a mun fahimta amma duk inda ka samu aure ya mutu a cikin environment ɗinmu kafin a yi wata uku za ka samu ta fara buga mishi waya ko ya fara buga mata waya wannan dalili ne akan ba soyayya suka rasa a cikin zamantakewansu su ba zaman auren ne ba su iya ba in kuwa muna fahimta auratayyan mu babu maganin soyayya a cikinsa soyayya akwai soyayya mai karfi a zamantakewan domin duk aure goma da ya mutu in sha Allahu za ka samu bakwai ko takwas an yi komensa duk auren da aka yi kome kuma to dama ba ba ta son sa bane ba ba yi son ta bane zaman ne ba su san yaya za su sarrafa shi su more shi ba sai kuma muna fahimta shi kuma natsuwa da ake nema a samu a cikin zamantakewan auratayya Allah ya ce ba ya shar'anta auratayyan domin a samu natsuwa ba to shi natsuwa jama'a shi ne ruhin aure natsuwa shi ne ruhin aure natsuwa shi ne rai na auratayya duk auren da ba natsuwa soyayyar da take tsakanin ma'auratan ba ta isa ta gudanar da zamantakewarsu ba zama muna fahimta duk auren da mai gida bai samu natsuwa da matarsa a kan zamantakewar ba duk yadda take son shi ko duk yadda yake son ta wannan soyayyar ba ta isa ta gudanar da wannan zamantakewan ba ita soyayya kamar kwantaina ce kamar mota ce injin da ke juya motar shine natsuwar ma'auratan a cikin zamantakewar aure idan inji ya ɓaci motar za ta iya tafiya motar ba za ta iya tafiya ba idan injinta ya ɓaci motar ba za ta iya tafiya ba saboda haka natsuwa da yake cikin zamantakewan auratayya jama'a shine rai na zamantakewan auratayya idan aka rasa natsuwa a cikin zamantakewan auratayya auren mataccen aure ne ba zai taɓa haifar da alkhairi ba auren mataccen aure ne ba zai taɓa iya haifar da alkhairi ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nusar da a kan duk lokacin da maganan aure ya tashi annabi ya ba da zaɓi hanyoyin da ya kamata a samu abokan zama nagartattu wadda za su iya ba da gudumawa marayuwarsu da zurriyarsu domin su kai tudun mun tsira in kuwa muna fahimta idan ka ga akwai wata shawara da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a wajen zamantakewan auratayya karkake jama'a kuna ji karkake idan akwai shawara da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a wajen zamantakewan auratayya ke baiwar Allah karkake karkake annabi ce ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi annabi yace duk wani musulmin da ka kai shi a duniya annabi yace na fi shi son kansa da kansa النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بالمؤمنين من أنفسهم Allah ya ce, Annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine mafi cancantar dukkan mu'minai akan kansu da kansu inji Allah inda za a zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zo da mahaifiyarka a ce ka zaɓa annabi ya rene ka ko mamarka ta rene ka Allah ya ce za ka zaɓi manzon Allah ya rene ka alaihi salatu wassalam idan annabi ya nuna maka hanya ya ce wannan hanyar idan an bi za a fita wallahi idan an bi za a fita idan annabi ya nuna maka wata hanya ya ce maka ba ta fita wallahi ba ta fita jama'a mun fahimta? idan ka tashi za ka yi aure saboda a samu family saboda a samu zamantacewa wadda za ku iya samar makanku natsuwa wadda wannan natsuwar ita ce moro-moron da zurriyar ku za su samu su zama masu albarka idan ka yi kuskuren zaɓar matar da za ka aura idan kika yi kuskuren zaɓar mijin da za ki aura za ka yi nadama nadamar da ba za ta amfane ka ba idan ka yi kuskuren zaɓar matar da za ka aura idan kika yi kuskure na zaɓen mijin da za ki aura ka zaɓi mace ko kika zaɓi miji wajen shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi za ka koka wallahi za ki koka jama'a muna fahimta annabi bai bar mu kara zuwa ba bai ce mana ka duba duk wadda ta maka ka aura ba sai da ya nuna mana waɗansu alamomi ya ba mu, waɗansu shawarwari ya nuna mana waɗansu sifofi wallahi jama'a duk wadda bai ji bari ba zai ji hoho haka ne ko ba haka ba abu na farko annabi ya yi mana umarni ya ba mu shawara ya mana ishara da mai addini idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu annabi sai ba da umarni yace fa zawwijuhu idan wani ya zake zai nemi auren yarku idza atakum man tardawna dinahu idan ya zake muku wanda kuka gamsu da addininsa aqidarsa kun yarda aqida ce mai kyau wa khuluquhu nabi'unsa nabi'u ne masu kyawu annabi yace fa zawwijuhu annabi yace ku aurar mishi addini yana da rana a wajen zamantakewan auratayya jama'a addini shine ma mai rana a cikin zamantakewan auratayya ɗabi'u masu kyau suna da fage mai faɗi a cikin zamantakewan auratayya waɗannan abubuwa guda biyu jama'a su ne kaɗai ake iya sarrafa soyayya da su kuma a samu natsuwa a cikin soyayyar in kwamun fahimta? waɗannan abubuwa guda biyu da su ake iya sarrafa soyayya har masoyan su samu natija mai kyau su samu sakamako na alkhairi a cikin zamantakewan auratayyansu saboda haka yana daga cikin haƙƙin ‘ya'yanka a kanka dole uwarsu ta zan mutumiyar kirki ce yana daga cikin haƙƙin ‘ya'yanki a kanki dole ubansu ya zan mutumin kirki ne jama'a muna fahimta idan kina so ki kalli waye ɗanki to ki kalli waye mijinki domin ɗanki zai fito protestant ne na mijinki idan kina so ki gane ɗanki fari ne ko baƙi ne ki kalli mijinki idan kina so ki gane ɗanki dogo ne ko gajere ne ki kalli mijinki idan kina so ki gane ɗanki mugu ne ko mai sanyin hali ne ki kalli mijinki simfirin da aka buga mijinki a kai akan wannan simfirin za a bugo ƴaƴanki a kai idan kana so ka ga ƴaƴanka a fili ka kalli matarka da ka aura matarka photocopy na ƴaƴanka Allah a Qur'ani ya ce والبلد الطيب والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خرج لا يخرج إلا نكدا كذلك كذلك نقرب الآيات لقوم يشكرون الله يقول والبلد الطيب أي التربة الطيبة الله يقول ce garin ƙasa mai kyau al'arzu tsayyibatu Allah ya yakhruju nabatuhu bi idni rabbih ay yakhruju nabatuhu hasanan tayyiban bi idni rabbih Allah ce tsiran da zai fito a wannan gonar tsiran da zai fito a wannan anguwan tsiran da zai fito daga jikin wannan mutumin Allah ya ce zai fito ne mai kyau nagartacce da izinin Ubangiji. Wallazi khabuta Allah ya ce amma gurɓatacciyar ƙasa wallabi khabusa gurbataccen miji la ya kurji illa na nakida ba abin da zai fita a jikinsa Allah ya ce in ba abin da yake gurbatacce maras alkhairi ba babu abin da zai fita a jikinsa idan ba gurbatacce maras alkhairi ba jama'a muna fahimta wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih Allah ya ce kyakkyawan waje kyakkyawar gona Allah ya ce tsiron da zai tsiro a cikin wannan gonan Allah ya ce tsiro ne mai kyau mai albarka wallabi khabusa amma waje da ya gurɓace la ya kurtu illa nakiran ba abin da zai fito abun Allah ya ce face maras albarka maras alkhairi jama'a mun fahimta saboda ka abokiyar rayuwa ita ce wadda ya kamata a tantance ta a bisa ma'auni na shari'a bisa ma'anga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a ribaci dukkan alkhairi da yake cikin zamantakewan auratayya idan kai kuskuren auren mace wadda ba nagartacciya ba idan kika yi rashin rashin sa'a kika auri miji wadda ba nagartaccen miji ba to a rayuwarka ka samu wani tabo da yana da wahala ka iya warkewa daga wannan tabo ne kin samu tabo tabon da yana da wahala ki iya warkewa daga wannan tabo din jama'a mun fahimta to irin wannan aure barkatai wadda babu tsari babu shawarwari na musulunci babu duba bisa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko abinda Allah ya mana ishara da shi a cikin alqur'ani wannan ke sa a fada cikin irin wancan hali na kakani kai ko kuma idan an zo zamantakewar a gagara amfanar abinda ake mora a cikin zamantakewan auratayya jama'a muna fahimta saboda haka dukkan waɗannan shawarwari dukkan waɗannan umarni da Allah subhanahu wata'ala ya mana a cikin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce mu domin a wani hadisi ta yi alayka bi zati dini a riwayar bayaki alayka bi zati dini wal khuluqi yace na hore ka ina gargadinka annabi ya ce ka nemi mai addini da kyakkyawan ɗabi'a dukkan waɗannan umarni da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana a cikin waɗannan hadisai iya abin da suke bayarwa shine irin wannan zabi da shi ake moran rayuwa ta zamantakewar auratayya jama'a mun fahimta Allah ya sa mu dace saboda haka illar mu mafi girma na rashin jin daɗin zamantakewan auratayya da ya yi katutu a cikin al'ummarmu ba wata matsala ce ta addabe mu ba sai dai rashin iya zamantakewan auratayyan shi ne ya addabe mu kowane miji yana son matarsa kuma kowace mace tana son mijinta amma matsalar da aka samu yaya za su gudanar da zamantakewan wannan shi ne suka rafa a tsakaninsu saboda haka aka fada cikin wannan musifa jama'a mun fahimta idan mace ta auri miji da bai samu natsuwa da ita ba wallahi za ta rayu a gidansa a cikin azabtuwa sama da azabtuwar da za ta yi idan a kurkuku take rayuwa jama'a kuna fahimta idan mace mijinta na aure bai samu natsuwa da ita ba za ta yi rayuwa a cikin gidansa a cikin kunci irin kuncin da za ta gwammaci da a kurkuku take da ya fi mata sauki da irin wannan rayuwar jama'a mu fahimta idan namiji bai samu matar da ya natsu da ita a cikin zamantakewar auratayya ba to sai ya gwammaci a azabtuwar rashin aure akan azabtuwar aure da yayi jama'a mun fahimta kasan babu mafi munin azaba a rayuwa kamar a ce mutum bai da mata shi ba zai gane azabtuwar da yake ciki ba wallahi har sai yayi aure jama'a mun fahimta to amma idan mutum yayi rashin sa'a ya auri matar da bata san yaya ake sarrafa miji ba bata san yaya ake iya gudanar da zamantakewan auratayya ba bata san yaya ake samar wa miji natsuwa a zamantakewan auratayya ba wallahi sai ya gwammaci da ma bai yi auren ba da ya fi mishi alkhairi jama'a mun fahimta saboda haka duk auren da aka rasa natsuwa a cikinsa abin da ke biyo baya shine azabtuwa a zamantakewa idan aure aka rasa natsuwa a cikinsa abinda ke biyo baya a rayuwa shine ma'auratan sukan azabtuwar da tafi rayuwar da suka yi ba su yi aure ba jama'a muna fahimta sarrafa zamantakewan auratayya sarrafa soyayyar da take tsakanin ma'aurata wata nukta ce da yawa daga cikin mutane suka rafkana daga ita misali idan da yanzu za a tambaye ka a ce maka duk duniya duk duniya a cikin abinci da ake ci me ya fi maka daɗi sai ka ce nama nama idan ada inda ke tattare da shi ba wallahi sarrafa shi da aka yi samar mishi da wannan kima yadda muke zaunin nan za ka je ka samu wata tukuba ana sai da nama saboda arahan naman akwai tsinkan naira hamsin naman kuma naman saniya ne a yanzu haka akwai wajen wani mai sai da nama layi ake yi kafin a sai nama haka ne ko ba ka ba me ya bambanta naman wancan da naman wannan sarrafawa haka ne ko ba ka ba amma wancan naman naman saniya ne wannan ma naman saniya ne bambancin da ke tsakaninsu shine yadda aka gyara naman yadda aka sarrafa naman ɗawainiyar da aka yi ma wannan ya ɗara tsawainiyar da aka yi ma wancan wannan shi ke bambanta su a wajen farashi jama'a haka ne ko ba haka ba saboda ka ba matsalar mu soyayya ba ce an tambaye ka kina son ta. ta ce ina sonsa to baba ba matsalar tana son sa bane kana son ta eh kana sonta matsalar ba kana son ta shine matsalar ba amma inda matsalar take sun san yaya za su zauna jama'a mun fahimta ta san yaya za ta sarrafa mijinta mijin ya san yaya zai sarrafa matarsa wannan nukar a nan ake samun matsala ba damuwar tana son ba amma zai iya rike ta bai walakanta ta ba matsalar ba tana son ba a za ta iya zama da shi bata tozarta iyayensa ba bata walakanta shi ko bata tozarta shi ba matsalar mu ba soyayya ce matsalar mu ba sarrafa yadda za mu zauna a tsakaninmu ita ce matsalar ‘yan uwa ko menene a duniya ka je ka zauna ka yi tunani ko me wannan abin idan aka samu wadda bai iya gudanar da shi ba ba zai amfane shi ba jama'a mun fahimta ita mace kamar abin hawa take mu ce kamar doki take ko mu ce kamar daki take ko mu ce kamar mota take mutum zai je ya siyo motar fa sabuwa fil ko yaro ya gani a jikin motar sai ya dinga koransa idan bai iya riko na alkhairi wa motar ba a shekara ɗaya sai ya je ya bubbuje motar sai ka ji yana cewa ina so in canza wannan motar haka ne ko ba ka ba matsalar ta mota ne ko ta wadda ya rike mota ce ta wadda ya rike mota ce haka ne saboda ka ita mace misalinta kamar dukiyar ka ce misalinta kamar motar ka ce idan mace ta faɗa hannu wadda bai iya riko ba wallahi ɗa ya sai ya bubbuge ta ya mammo kaɗa sai kuma ya ce yana so ya je yi aure <laughs> Jama'a mu fahimta ah. saboda ka matsalar wane ne zai iya riƙe ta wane ne ya san kimarta wane ne ya san tsadarta wane ne ya san yadda ake iya gudanar da ita wacce za ka aura wace ce ta san yadda ake rike miji ba ustaziya kawai ake nema ba annabi yake ta zawwajul alwaluda wacce ta kware a iya soyayya da sarrafa miji hadisi ne ingantacce ta zawwajul waluda annabi yace in kun tashi aure ko auri waɗanda suka kware a soyayya waɗanda za su iya sarrafa ku a cikin zamantakewa saura ga ƙur'ani ga hadisi ga li'irabi ga soyayya yan wa muna fahimta? yadda ake sarrafa soyayya a cikin zamantakewan auratayya in uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa hakkokin ma'aurata gida biyu akwai hakkokin miji akan matarsa akwai hakkokin mace akan mijinta ka ji an rama wani ɗin mm. <laughs> jama'a mun fahimta eh kai kan aikin ka dan a kawai eh. akwai hakkokin miji akan matarsa akwai hakkokin mace akan mijinta jama'a Allah subhanahu wata'ala ya tsara waɗannan hakkoki ne a tsakanin ma'aurata domin a samu natsuwa a cikin zamantakewa waɗannan hakoki Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta su a tsakanin ma'aurata ne domin a samu jin daɗin zamantakewa a samu natsuwa da Allah ya samar wa ma'aurata a cikin zamantakewa duk wadda ya yi ragwanci wajen sauke nauyin da Allah ya tsora mishi a kan abokin zamansa to zaman ba zai taɓa yin daɗi ba har iya ƙarshen rayuwarsu jama'a bana fahimta Allah ya kasa zamantakewan auratayya gida biyu rabi sai aka danka shi a hannun mace ita ce za ta kula da waɗannan abubuwa rabi sai aka danka a hannun miji waɗannan ababa su ne zai riƙe ya kula da matarsa a cikin abin da ake bukata abunsa kashi hamsin idan ya ba da kashi arba'in ya tauye kashi goma a cikin waɗannan hakkoki to ba zai ji daɗin zama da matarsa ba idan a cikin kashi hamsin nata ta zo da kashi arba'in ta tauye kashi goma daga cikin hakkokin da aka ce ta sauke na zamantakewa da mijinta to za a samu rashin jin daɗi na wannan zamantakewan gwargwadon abin da ta tauye a cikin hakkokin mijinta jama'a muna fahimta dole sai ka tashi ka ba da abin da ake bukata na hakkokin matarka a kanka sai ta tashi ta ba da abin da ake bukata na hakkokin mijinta a kanta jama'a mun fahimta ai yanzu dai mu fahimci cewa ba ƙiyayya ce matsalar mu ba kuma ba soyayya muka rasa a cikin zamantakewar mu ba matsalar da muka rasa ita ce yaya za mu sarrafa zamantakewan mu tsakaninmu da abokan zamanmu wannan ita ce matsalar to inda matsalar take ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa hakkokin zamantakewa 50-50 mace tana da kashi hamsin namiji yana da kashi hamsin duk wadda ya gagara bada abinda aka dora mishi na hakkin zamantakewa tsakaninsa da abokiyar zamansa duk wadda ta gagara ba da abin da aka ɗora mata na hakkin zamantakewa tsakaninta da abokin zamanta to jama'a wannan zamantakewa za a yi shi ne a gurgunce kuma ba zai yi albarka wasu ma'aurata ba jama'a mun fahimta wadda ƙarshe za mu zo mu karanta iri illa da yake ma zurriya har zuwa ƙasa a cikin rayuwarsu Allah ya ce wa kunna. مثل الذي عليهن بالمعروف الله يتي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سوما ماتا suna da kwatankwacin abin da ke kansu da aka ɗora musu na ba da hakkokin zaman auratayya ga mazajensu Allah ya ce to su ma suna da kwatankwacin waɗannan hakoki na kyautatawa a kan mazajensu jama'a mun fahimta me ke bambanci tsakanin mace da mijinta Allah ya ce walin rijali alaihinna daraja su mazaje su ne ogogi ji Allah domin in dai ana zamantakewa to ai dole a samu jagora wa zai ba da umarni wa zai bada hani Allah ya ce to mai gida ne amma a wajen zamantakewa na mu'amala a cikin gida zamantakewa na auratayya wajen kyautatawa a wajen zamantakewa yadda aka ɗora mata nauyin ta kula da kai haka aka ɗora maka nauyin ka kula da ita jama'a muna fahimta wala kunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf Allah yake su ma mata suna da hakoki na a kyautata musu kwatankwatin irin hakokin da aka ɗora musu su kyautata wa mazajensu me bambancinta da mijinta Allah yake shi ne jagora shi yake da daraja a kanta shi zai jagoranci amma maganar kyautata zamantakewa yadda aka ɗora mata haka aka ɗora maka jama'a mun fahimta shi yasa abdullahi dan abbas yake cewa ni nakan yi ado na yi kwalliya wa matata kamar yadda take ado ta yi mini kwalliya Allah ya ce hunna libasun lakum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum Allah ya ce hunna libasun lakum su mata Allah ya ce sutura ne gare ku hula ce riga ce wando ne takalmi ne a gunka inji Allah wa antum libasun lakum kuma sutura ne ga matanku ma'ana yadda mace za ta zama sutura gare ka Allah yake kai ma sutura ne ga matarka ba wai ana aurensu ne don wata manufa ta bauta ba amma ana aurensu ne domin a kyautata zamantakewa ita ma ba wai tana aure ne don a ɗauki ɗawainiyanta ta miƙe ƙafa ba a'a ita ma akwai hakkokin da aka ɗora mata wadda ake bukata ta sauke a cikin zamantakewa in kuwa muna fahimta waɗannan hakkoki da Allah subhanahu wata'ala ya raba su tsakanin maza da mata waɗannan aka ce wa mace hakkokin mijinki ne a kanki waɗannan ɓangarori aka ce hakkokin matarka ce a kanka jama'a idan ba mun kiyaye dokokin Allah mun ji tsoron Allah mun ce za mu ɗabbaka abin da addini ya zo da shi a cikin zamantakewar auratayya ba ba za mu fita a cikin halin kakani kayi da muke ciki ba idan ba mun ji tsoron Allah mun ce za mu saka abinda muke karantawa na ƙa'idodin zamantakewa furucinmu ya shiga cikin aikinmu ba wallahi ba za mu fita daga cikin halin kakanikayi da muke ciki ba wannan mummunan zama sannan shi za mu yi ta gadar ma 'ya'ya da jikoki har illa masha Allah jama'a mun fahimta amma idan mun yarda mu al'umma ce masu karɓan canji kuma za mu karɓi canji da ya zo daga addininmu. wallahi yanzu za ka ga al'ummar mu ta fara haiba domin babu abin da ke me da mutum cikin natsuwa da samun nishadi a rayuwa kamar ya samu natsuwa a cikin gidansa jama'a mun fahimta mu yi ƙoƙari don Allah duk abin da za karanta wadda addininmu ya zo da shi mu yi ƙoƙari mu kiyaye mu sa shi a cikin mu domin mu samu waraka daga hali da muke ciki a cikin rayuwa waɗannan hakokin da Allah ya ce ka ba wa matarka a matsayin hakokinta ko Allah ya ce ta ba da waɗannan hakoki zuwa ga mijinta wannan hakkin duk ƙanƙantar abin da ka sarrafar da shi a gefe laifi ne ko da kuma ma'addini kai aiki da wannan hakkinta zama mun gane? idan aka ce abu hakki ne na matarka to ka bar tunanin ka sarayar da wannan hakkin a wani gurbi da bai dace ba a kowannan gurbin hakkin addini ka yi a daidai wannan gun ka yi laifi a musulunci kuma sai ya haifar da matsala abu juhaifa hadisin bukari ya ce aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai salman wa abi darda manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam ya kulla yan uwantaka tsakanin Salman al-Farisi da Abu Darda fa Salmanu Abu Darda'i wata rana Salman al-Farisi sai ya kai ziyara gidan ɗan uwansa abokinsa Abu Darda fara'a ummar Darda mutabazzilatan lokacin da ya shiga gidan sai ya ga umu darda matan abu darda a wargaje a yamutse fakara sai ce mata mashi a niki me ke faruwa da ke yaya za a yi kina matar aure kina cikin gidan mijinki ki zauna a watse kamar haka fakara sai ta ce mishi a kuka abu darda ta ce ɗan uwanka abu darda laisa lahu hajatu fi duniya yi da bukatar komai a duniya soyayya bai dame shi ba damuwansa yawma yaqumun nasu da rabbil alamin shi mata bata dame shi ba damuwansa yawma tubulat sara'ir fa a abu darda yana cikin gidan sai ga abu darda ya shigo fasana alahu ta'aman ya sa aka shirya mishi abinci na karamci fakada sai ya ce mishi kul fa inni sa'im ya ce musulman alfarisi ka ci ni ina azumi ba ya tabbata abinda matar ta gaya mishi ba fakada sai ya ce mishi ma ana bi akilin hatta ta akula ya ce ba zan ci ba har sai ka ci fa akala sai karya azumin sai suka ci abinci salman alfarisi sai ya ce a ransa ba zan bar gidan nan ba ya kamata in koya ma abokina karatun sunna falamma kana lailu lokacin da dare yayi zahaba abu dardai ya kum sai abu dardai kawai sai ya koma gefe zai tsaya zai fara kiyamun laili fa qala lahu salmanu sai salmanu al sai ya mishin nan ko maka kwanta kaga duk point da matan ta bashi ya tabbata ثم جاء يقوم sai ya sake dawowa zai sake kiyamul laili fa qala lahu sai ya mishi nan ka koma ka kwanta sai ya koma kwanta falamma kana akhirul laili lokacin da dare karshen dare ya zo qala salmanu salmanu al-farisi sai ce qumil ana tashi yanzu kai kiyamul laili fa sallaya jami'a sai suka tashi suka yi ƙiyamin lailin su tare bayan sun sallame sai ce to ka zauna in karantar da kai musulunci da kyau ya ce mishi abu darda inna li rabbika alayka haqqa ya ce ka sani ubangijinka Allah da ya halitte ka yana da haƙƙi a kanka wa li nafsika alayka haqqa kai kanka gangan jikinka yana da haƙƙi a kanka shi ma dole ka bar shi ya tsana shi ma ya haƙƙi da annabi yake cewa sa'adatul mar'i akwai albaitul wafi dama mala'iku ne za su gina ba kai bane albai za ka warware a albaitul wafi ne yace mishi inna li rabbika alayka haqqa ubangijinka yana da haƙƙi a kanka wa li nafsika alayka haqqa kai kanka jikinka na da haƙƙi a kanka wa li ahlika alayka haqqa matarka tana da haƙƙi a fa fa'afi kullabi haƙƙin haƙƙahu ce duk wani mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa kar ka ɗauki haƙƙin matarka ko haƙƙin gangan jikinka ko haƙƙin maƙwabcinka duka ka je ka yi addini da shi fa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam bayan gari ya waye abu dardai sai ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu zalika sai ya bashi labarin abin da ya faru tsakanin shi da Salman al-Farisi Faƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sadaka salmanu annabi ya ce karatun da salmanu ya maka karatun gaskiya ne jama'a muna ji hakkin matarka ko addini kace za ka yi a gurbin laifi ne kuskure ne fa'adi kullabi haƙƙin hakau dole ka ba ma kowane mai haƙƙi haƙƙinsa. haka ya faru da matar usman ibn mas'ud nana aisha take bada labari al-imamu ahmad ya rawaito hadisin nana aisha tace kanat taktabibu wa tatatayyab mace ce ma'abuciyar lalle kunshi ga kuma kanshashe jikinta duk inda ta zauna kanshi take sun matarakat sai ta zo ta bar wannan abin fadakalat ala aishata ummul mu'minin radiyallahu anha ran wannan matan usman bin mas'ud sai ta je ta shiga wajen nana aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutabazzilatan aya mutse a wargaji fa ajabat aisha min zalika na aisha da ta ga haka sai ta yi mamaki fa sa'alatha ani sababi sai ta tambaye ta tace wai me ya jawo haka ke matar da muka sanki baki rabuwa da kunshi baki rabuwa da baki rabuwa da kwalliya baki rabuwa da kanshi baki rabuwa da ado me ya faru Rayuwar ki ta zama haka a yamutse fakala ta ce ya umar mu'minina ta ce ya uwar mu'minai inna usmana la yuridu duniya wa la yuridu nisa ta ce mijina usman ba yi da bukatar duniya ba yi da bukatar mata damuwarsa kiyamarsa a cikin zamantakewar mu duk yadda kake ganin kai mai addini ne annabi ya ce na fi ka tsoron Allah duk waɗannan hadisai da muke karantawa hadisai ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kun je da manzan Allah yake cin abinci ko abin sha da matarsa wannan shi ke sa a samu ta'asiri na kauna da kawar da kai da juriya a cikin zamantakewa duk wanda ke maka irin wannan kudan duk matar da take ma mijinta irin wannan kudan yakan sa a samu natsuwa a cikin zuciya lokacin da namiji ya natsu da matarsa babu dama ya walakanta ta ba zai ga laifinta ba idan bai samu natsuwa ba akan kankanin abu sai ya walakanta ta idan matarka ba ta samu natsuwa a zama da kai ba ba za ta maka afuwa akan zamantakewa ba jama'a mun fahimta kankanin abu wadda bai taka kara ya karya ba sai ka ji shi a makwabta sai ka ji shi a cikin gari saboda me saboda ba ka da natsuwa a zama da kai kai ba ka da natsuwa a zama da ita nana Aisha take cewa ni fa muna tsere tsere da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ya shigo sai sai ki tashi mu dan tsera tace idan mun tsera sai na tsere shi to ina tsere tseren yar shekara goma da wadda ya kai shekara 60 ai gudun ba gudu ne na son gudu ba gudu ne na soyayya to dan shekara 60 a in ba soyayya ba mai zai sashi gudu sai dai dole jama'a mun fahimta ya to haka muke rayuwa da Manzon Allah saboda ka annabi ya ma Usman in dai in dai al'adun da kuka yi imani da shi shi kai imani da shi annabi ya ce ka koya daga wajenmu to ina mun je da mai da yake yi to yanzu tela usman da ya yi. ka koya daga wajenmu umarnin ya tsaya ne akan usman ko mu ya shafe mu ya shafe mu inda gaskiya ne ya shafe mu inda gaskiya ne <laughs> jama'a mun fahimta saboda haka don Allah mu yi kokari kar mu saka abin da muke karantawa a cikin addininmu ya zama mana abin wasa mutane da yawa Allah ya zarge su a cikin alkur'ani waɗanda suka ɗauki addinin su shiriri ta da shirme wadda Allah ya fidda albarka a cikin rayuwarsu mu ɗauka addininmu addininmu ne mu ɗauka annabi Muhammadu annabi Muhammadu mu ne jama'a mu fahimta ya zo a cikin hadisin Muslim wata rana Umar ibn Abi Salama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yace kabbiru sa'in zan Allah mai azumi zai iya sumbatar matarsa zai iya tsotson harkar bakinsa fakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi salhazihi li ummi salama domin dama mahaifiyarsa matar manzon Allah ne sai ya ce to ka tambayi wannan tambayi mamar ka kashe labari wa akbaratu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasnau zalika sai ta bashi labari ta ce manzan Allah yana sumbata yana azumi gashi nan abu lugul marani ruwayar abu don ko alwala ya zo ya yi kafin ya fito dan sumbaci matarsa kafin <laughs> kaga wani ustaz ko eh. tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasna'u zalika tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana aikata haka fa kana Umar sai Umar yace ya rasulullahi ya manzon Allah kad gafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara yace manzon Allah mu ba za mu biye maka ba domin kai an gafarta maka duk abin da ya shude a baya sannan kuma abin da zaka aikata babu komai to wa zai biye maka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم لله وأخشاكم له Allah. Na fi ku tsoron Allah. Na fi ku bin dokokin Allah. in ba don Allah ne ya shar'anta haka ba annabi ya ce da ba zan yi ba don ni manzon Allah ne addini ne ko ba addini ba addini ne annabi ba cikin hadisi yake cewa a duniya mata'un ita duniya annabi ya ce dukanta a more ce kawai dukanta a ɗana ne kawai sai annabi ya ce wa khairu mata'i duniya almar'atu saliha amma mafi alkhairin daɗin duniya annabi ya ce mace saliha to ba mace saliha in ka ji a hadisi ba wai ana magana mai kiyamul laili bace sahabbai suka ce manzon Allah wace ce mace saliha annabi ya ce allati in ha. A ata'atu ita ce matar da in mijinta ya mata biyayya sai ta yi ɗa’a a yi sai ta yi a bari sai ta bari wa in nazara ilaiha sarratu idan kuma ya kalle ta yadda ta ci ado ta yi kwalliya sai ta burge shi wa in aka sama alaiha a barratu in kuma ya yi rantsuwa a kanta ya cika baki annabi ya ce za ta barantar da shi ya mu mu karasa gida ba za a rasa shayi ba in an je bara a rasa shayi ba annabi ya ce to sala hakin idan yace ba za a rasa abu kaza ba annabi yace in ya cika baki a waje ba za ta tsinka shi ba wa in gaba anha in kuma ya faku ga barinta yayi tafiya ko baya gida hafizatu fi nafsiha wa malihi sai ta bashi kariya akan kanta da kuma dukiyarsa yanzu ka ji kiyamun laila cikin salihan nan ita mace matsayinta mafi girma jama'a mun fahimta Allah ya haɗa yardan Allah ya haɗa yardansa da yardan miji ne duk abinda Allah ya kallafa wa mace in ba azumin farilla ba ne in ba sallan farilla ba ne in dai ba aikin dole ba ne kyautata wa mijinta yana gaban wannan ibada shi yasa azumin nafila sai da izinin miji kiyamun laili sai da izinin miji duk abin da za ta yi izinin miji sai ya bi bayan wannan abin kafin abin ya tabbata a musulunci idan miji ya ce ba ni so Allah ya ce a haƙurar shi jama mun fahimta saboda ka annabi ya ce a duniya mata'u wa kairu mata'i duniya almar'atu saliha mace nagartacciya mace ta kwarai wacce take nuna soyayya wa mijinta annabi ya ce ita ce nagartacciyar mace jama'a mun fahimta jabir dan abdullahi ya yi aure annabi sai ya gan shi ya canza sai ya ji su kan shi waɗansu abubuwa a jikinsa annabi ya ce mishi ya ko kayi amarya ne ya ce na yi amarya manzan a bikiran amsayi ba annabi ya ce budurwa ka aura ko bazawara ka da sayi ba ne ya rasulallah ya ce bazawara na aura annabi yace fa halla bikiran. ina ma da a ce budurwa ka aura tula'ibuka wa tula'ibuha tudahikuka wa tudahikuha annabi ce ta maka wasa ka yi mata wasa wai shi zaman aure haka ke yi ka sa ta dariya annabi yace ka sa ka dariya a riwayar bukari annabi sai ya ce mishi fa aina anta min al-azariya wali abiha. annabi ya ce to yaya kai sakaci yaya kai sake game da 'yan mata da wasannin 'yan mata a riwayar al'imamu abu daud fa kaifa anta min al'azaraya wa lu'abuha yace mishi ya kai sake yaya kai wasa game da 'yan mata budurwa da yawun bakinta domin yawun bakin budurwa yana ƙara kaifin hadda ba dogo? yawun budurwa yawun bakin budurwa yana ƙara kaifin hadda a hadisin bukari da muka karanta a baya ina sayidina usman cewa ya yi ma abdullahi na ɗan matsu, hallaka fi an nuzawwida daga fikiran tuzakkiruka ma fataka mu aura maka budurwa ta tunasar da kai yarantanka abinda duniya su fe maka kamanta manta ya ce mu aura maka budurwa ta dawo maka da karatu hadisin yana nan a cikin bukari jama'a mun fahimta <laughs> saboda ka don Allah jama mu yi kokari mu yi kokari duk abin da muka karanta muka ga cewa ya zo a cikin addininmu mu sa shi a cikin ayyukanmu mu a cikin ayyukanmu mun ba da karfi a janibin maza da kuma musu bayani saboda satin da ya wuce mun yi goron sallah wa mata Suma mun karanta musu abin da ke kansu na mazajensu jama'a mun fahimta saboda ka don Allah mu yi iya kokarinmu mu daki iya kokarinmu waɗannan hakkoki da aka ɗora mana mu yi kokari mu sauƙi su hakkokin da aka ɗora a kanmu na zamantakewa ah, hakkoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana akan mu jama'a a game da zamantakewanmu da abokan zamanmu don Allah uwa mu yi ƙoƙari mu kiyaye waɗannan hakoki domin mu samu kyakkyawar makoma a cikin rayuwarmu da mu da zuriyarmu baki ɗaya su mata suna da rauni su mata suna da rauni yana daga cikin wasiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi kusan ta ƙarshe a rayuwarsa annabi yace ce istausu bin nisa'i khaira annabi yace ku yi hakuri ku karɓi shawarwarin da zan ba ku ku karɓi wasiyoyin da zan muku annabi yace ku ma ku wasiya game da sha'anin mata annabi yace ku zauna da su a cikin alkhairi innal mar'ata khuliqat min dilai annabi yace don ita mace an halitte ta ne daga kashin haƙarƙari lan tastaki malaka ala tsarikatin annabi ya ce babu wata hanya da mace za a tsora ta ta iya tafiya tiriyan tiriyan akan wannan hanya fa'in istamta biha biha annabi ya ce in za ka ji daɗi na zamantakewa irin na soyayya to ka ji daɗi da ita nan kan annabi ya ce filinta ne amma duk abin da yake wajen wannan annabi ya ce ku yi haƙuri da su akan wannan amma ba a ba wa mace uzuri akan soyayya domin annabi ya ce amma idan jin daɗin rayuwa ne na soyayya da gudanar da zamantakewa na jin daɗi annabi ya ce za ka samu a wajenta jama'a mun fahimta saboda ka mu yi ƙoƙari mu zauna da su a cikin amanar Allah mu zauna da su a cikin alkhairin Allah annabi ya ce fa hunna awalin indakum suna nan ne tamkar bayi a hannu kai ne gidanta kai ne jagoranta irin tarbiyya da ta samu a hannunka shine irin tarbiyyar da za ta rayu a kai dole ka mata jagoranci wajen samar da canji a rayuwanta na alkhairi duk abin da yake alkhairi ne ka nusar da ita ka nuna mata kuma ka yi haƙuri da ita wajen gudanar da wannan alkhairi duk abin da yake ba alkhairi ba ne ba ka hane ta ka tsoratar da ita kuma ka yi haƙuri a wajen renonta wajen raba ta da waɗannan miyagun ayyuka cikin izinin Allah a ƙanƙanin lokaci sai kaga an ci nasara an samu gagarumar nasara kuma an samu canji wanda zai zama alkhairi a cikin al'umma Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu abu na gaba shine mu yi haƙuri waɗannan hakoki da Allah ya ɗora mana ƴan uwa mu yi ƙoƙari mu bi su ɗaya bayan ɗaya daga cikin abin da ke kyautata zamantakewar auratayya shine ka dinga riƙe matarka ta hanyar ciyar da ita bisa gwargwadon ƙarfinka idan matsayinka da wadatarka ya kai ka ba wa matarka abin karyawa da koyi da biredi da shayi da madara da komai ka bata kar ka yi ƙauran abin da ke hannunka wannan kyautata zamantakewa ne al-imam al-qurtubi yace Allah subhanahu ya yayi umarni a cikin alkur'ani matar da aka take ta ma matar da aka take ta tana cikin idda Allah yace a ɗauki dawainiyanta Allah ce liyumfik ذو من سعته من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا آتاها سيجعل الله على عسره يسرا الله يكلف لينفق zu sa'atin min Allah ya ce mawadaci ya ciyar a bisa karfin wadatarsa idan kana da dama ka ba ta abinci a wadace Allah ya ce iya karfinka Allah ya ce ka ba ta abinci gwargwadon haka wa man qadira alaihi rizquhu wadda kuma Allah ya ce aka raunanar wato aka takaita mishi arzikinsa ma'ana ya zan shi ba mawadaci bane falyumfik mimma hula ya ciyar daga abin da Allah ya bashi ma'ana dai idan matar da aka sake ta ba ta karkashin aurenka Allah ya ce ka ciyar da ita ka rike ta ka ɗauki ɗawainiyarta gwargwadon wadatarka to jama'a ina kuma ga matarka wadda ita ce asusun 'ya'yanka a suratul bakara Allah ce matti uhunna alal musi ajruhum nan ma Allah yana bayani ne akan matar da aka fice ta Allah ya ce wa matti uhunna ku jiyar da su daɗi alal musi ajruhu mawadati. Allah ya ce gwargwadon wadatarsa jama'a kuma fahimta idan karfinka ya kai ma a ce abu kaza kake mata matar ka dinga saka zanin naira dubu goma wadatarka. ka Allah ce ka saya mata zanin dubu goma kar zo kana saya mata zanin dubu alal musi'i kaduruhu wa alal muqtiri kaduruhu haka nan talaka wanda aka kungata mishi arzikinsa, sa Allah ce shi ma gurgudun wadatar sa Allah yace hakan alal muslimin wannan wani hakki ne akan masu kyautatawa yan uwa muna fahimta idan har idan har waɗanda aka sake su ba sa ƙarƙashin auren mazajensu Allah ya yi umarni a kyautata musu jama'a wajibi ne mu yi iya ƙoƙarinmu mu yi abin da addininmu ya umarce mu hadisi ya tabbata al'imamu muslim ya fi da hadisin annabi ya ce hadisin abu huraira dinarun an hu, fi sabilillah annabi ya ce dinari da ka ɗauka kai in fakinsa a tafarkin Allah ka ɗauki wannan dinarin ka bayar fi lahi don a ciyar da addinin musulunci gaba wa dinarun an hu fi raƙabatin, annabi ce da dinarin da ka bayar kai in faƙinsa domin a yanta wani bawa ya zo ya bauta ma Allah a ce yanci wa dinarun ta bihi ala miskin annabi ce da dinari da ka ɗauka kai sadaka da shi ma wani miskini wa dinarun an hu ala ahalika annabi ce da dinarin da ka kashe wa matarka a azamuha ajran wanda ya fi lada abun Allah allazi an hu ala ahalika wanda ka kashe wa iyalinka kudin da ka ɗauka annabi yace a hadisi ka ba da shi fi sabilillahi don ayi aiki wa addinin Allah kudin da ka ɗauka ka ba da shi domin a 'yanta bawa kudin da ka ɗauka ka bayar sadaka wa miskini annabi ya ce wadda ya fi lada abun Allah kudin da ka kashe ma iyalinka hadisi ne ce al'imam musulun ya fi da wannan hadisi to amma ka dubi yadda muke rayuwa za ka ga mutum da abokinsa idan bai da kuɗi sai ya ce mishi bai bari da kuɗi sai ya aika mishi dubu biyar ya aika mishi dubu biyu idan kana da dubu ya aiko mishi dubu ɗaya in an zo da wani abu na sayarwa shi kadai zai iya cire naira ɗari biyar ko ɗari bakwai a kashe sai ka samu a shekaran tun daga farkon shekaran har zuwa ƙarshen shekaran bai taɓa ba da kyautan ɗari biyu wa matan ba jama'a mun fahimta annabi ya ce kuɗin da ka ɗauka kai in fakin safi sabilillah dinarun an fakata hufi rakabatin dinarin da ka ɗauka kai in faki don ƴan tabawa dinarun ta saddata bihi ala miskin dinarin da ka ɗauka ka ba da sadaka ma wani miskini dinarun an ta hufi alika dukiyar da ka ɗauka ka kashe ma iyalanka a azabu ha adarar wadda Allah ya fi ba da lada mai yawa a kai Allah bai an fakta hu ala alika wadda ka kashe ma iyalinka to sabai kuna ji don Allah don Allah mu yi ƙoƙari mu gyara waɗannan ababa mu yi ƙoƙari alkairai su gudana a tsakaninmu da abokan zamanmu mu sauke wajiban da Allah ya ɗora mana mu sauke kyautatawa da Allah ya umurce mu karkashin wa ashiruhunna bil ma'ruf na ku zauna da matayenku da kyautatawa inda Allah subhanahu wata'ala duk wani abun da ka san kyautatawa ne Allah ya ce kyautata mata yana daga cikin ihsani na zamantakewa tsakaninka da matarka kullum ka dinga faɗin alkhairi akan matarka ka dinga kambama matarka ka dinga ɗaukaka matarka ka dinga nuna ita wani abu ne special abunka kar ka dinga faɗa wa matarka a cikin jama'a kar ka dinga zagin matarka a cikin jama'a idan ka kai ta anguwa in za ka dawo karfe hudu ne ka je tun uku da rabi ka zauna a gobar gida haka ce kar in ka aika ka ce a gaya mata baban ahmad ya zo to ka koma ka je ka nemi ka zauna Eh, a cikin gida za a ce mata wata e eh, ba an ce baban amina zuci ta ce a ina zuwa muna da je ta dan samu waje kafar ta tsana kar ka aikata to in ba ba ki fito ba zan tafi baka kimanta cewa ba ka san wani ma ta bata lokaci kawai ta samu ya tafi abin ko kuma a lokaci ne zai mata aika uku hudu tana cikin ƴan uwanta mata ne sai ya tsinka ta sai ya nuna musu ba ta da kima abinsa to lokacin da aka ce mata ta zo din sai ta je ta ɗauki abinci sai ta ɗan zuba tana ci mata suna ce mata wacce wane fa yana wajen suna sa ba komi in aka dan leko sai a ganka a zaune ka. haka ne ko ba haka ba haka ne yana daga cikin kyautata zamantakewa ka dinga kimanta ta kana mutunta ta kana nuna ita ma abun zama ce watan abar zama ce mai daraja abokiyar zama ce kar ka dinga walakanta ta kar ka dinga tozarta ta kar ka dinga faɗin miyakun maganganu a kanta in ta yi wani abu da ba daidai ba ne kar ka zage ta a bainar jama'a ka nemi amininka ko wani abokin shawara ku yi shawara akan matsalarta amma kar ka dinga aibanta ta a cikin mutane zamantakewan ku ba zai zo da alkhairi ba jama'a mun fahimta zamantakewan ku ba zai zo da alkhairi ba ita ma she is a life partner eh abokiyar zama ce ba baiwa ba ce ba ta zo ne ita sutura sai gare ka kai ma sutura ne gare saboda ka yadda aka hana ta ta haura maka an hana maka ta haura mata abinda ba ta yi daidai ba ka kira ta ka mata nasiha idan ba ta daina ba akwai matakai da shari'a ta baka na gyara in ba ta daina ba Allah ya ce a zo a zauna da ƴan uwanta jama'a mun fahimta don Allah mu yi kokari ƴan uwa don Allah mai kokari yan uwa mu ne mazaje shi yasa na fi karkatar da nasihar zuwa gare mu baki ɗaya saboda in muka ce a cikin gidajenmu muna so a samar da canji insha Allah za a samar da canji haka ne ko ba ta ba matukar kace za ka taimake ta a canza a ɗauki zuwan addini ya zama shi ne dastor na zamantakewan auratayyanku zai yiwu da ikon Allah kuma in ka nemi taimakon Allah Allah zai taimake ku amma irin rayuwar da ake ciki na kunci da azabtuwa tsakanin mata da miji babu wasa babu dariya babu guje-guje babu komai sai dai kawai zamantakewan 'ya'ya ko zamantakewan haƙuri wannan ya zama musifa a tsakanin al'umma ‘yan uwa mata ko kuma ku ji tsoron Allah ku rike mazajenku ku da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake gaya ma wata mata yake ce mata kin ga mijinki annabi ya ce ki lura da shi fa innahu jannatuki wa narki mijinki shine wutanki shine aljannarki duk talaucin mijinki ke mijinki shine mijinki Abin da aka karantar da ke na tausayawa abin da aka karantar da ke na soyayya abin da aka karantar da ke na samarwa mai gidanki natsuwa duk talautin mijinki duk kashin mijinki mijinki shi ne oganki mijinki shi ne abin alfaharinki mijin wata bai fi mijinki ba ki yi alfahari da mijinki ko a gaban matar gwamna ne mijinki ne gwamnanki mijinki shi ne sanatanki mijinki shine sarkinki shi ma sarkin watakil lokacin da matarsa ta aure shi ba sarki ba ne ba watakil shi ma gwamnan lokacin da matarsa ta aure shi ba gwamna ba ne ba watakil shugaban kasan lokacin da matarsa ta aure shi ba shugaban kasa ne ba ke ma kuma Allah bai ce mijinki ba zai zama gwamna ba saboda ka mijinki mijinki ne karki yadda a fiska ki ɗauki mijinki a matsayin makasanci mijinki shine mijinki Allah ya ce wa alfa ya sayi da na dalba mijinki shine sayyid naki mijinki shine oganki Allah ya allaka aljannarki da wutanki da mijinki duk yadda kike ma mijinki kallon fayi da shi sai ya sa hannu ki shiga aljanna duk yadda kike ma mijinki ganin shi kashashe ne ta hanyarsa shi shi kadai zaki iya samun rahamar Allah idan kika mutu ayyuma mar'atin matat wa zawjuha an harabin dakhalat aljanna annabi yace duk matar da ta mutu lokacin da ta cika annabi yace mijinta yana yarda da ita yana gamshe da ita annabi yace yar aljanna ce saboda haka mijinki ya zama shine abun alfaharinki mijinki ya zama shine abun takamarki mijinki ya zama shine abun isuwarki jama'a muna kar ki yadda ki rena mijinki kar kuma ki bar wata ta rena miki mijinki mijinki shine mijinki mijin wata duk kuɗinsa kar ki ji ya sai miki mijinki mijinki shine alhajinki mijinki shine alhadin ki rike mijinki hannu bibbiyu zaki samu albarkar rayuwa kuma Allah bai ce ba zai wadata ki da da mijinki ba don Allah mata ku ji tsoron Allah yadda muka karanta a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya nasanta a cikin alkur'ani ku sutura ne zuwa ga mazajenku don Allah ki yi kokari ki zan sutura wa mijinki ki yi kokari ki zan sutura wa mijinki yardan mijinki shine yardan Allah ta hanyar kyautata wa mijinki ta wannan hanya za ki samu rahama a duniya da lahira abu na biyu ki yi kokari ki yi kokari ki rike wuta a wajen kwalliya da ado babu wani makami a hannun ya mace mafi ta'asiri wajen farwa mijinta kamar kwalliya da ado da maɗe babu wani makami da ya mace za ta yi amfani da shi wajen ta farwa ɗa namiji ta yi nasara a kansa ta yi nasara a wajen zamantakewa kamar kwalliya da ado shi ne a tajammul wa tazayyun a tajammul shi ne maɗinta rangwaɗinta da kuma kwalliyanta wannan ba ƙaramin sihiri ba ne na halatti da Allah ya ba wa ƙyamace duk matar da ta riƙe wannan a hannunta to za ta yi ta asiri a gidan mijinta karki yi wasa da maganan ado da maganan kwalliya makami ne da ya fi kowane makami tasiri akan kan namiji domin mace idan ta haɗu annabi ya kira ta fitina ma a ba'di fitnatan hiya barro alar rijali minan nisa ki rike ado ki rike kwalliya ki rike gyara jikinki yadda ya kamata wannan makami ne da zai iya tabbatar da ke akan diga-digan digadiganki a cikin gidan aurenki jama'a muna fahimta bara an yi ranar hakkin mata na duniya yan ƙungiyar hakkin mata suka fito suna ta ya kamata malamai su fito su dinga wa'azi ana tozarta mata ana wadakanta mata ana ta dukan mata na ce ai duk matar da kaga an da ke ta jakati ka je ko ƴar wace ce ko wata ce idan ka ga an da ke ta wallahi ta kace mace idan ta haɗu wallahi ta fi karfin duka idan mace ta haɗu na rantse da Allah ta fi karfin duka duk matar da kaga ana dukanta wallahi ku ta kace ko ba ku yadda ba mace idan ta haɗu ta kai mace wallahi ta wuce duka haka ne ko ba ka ba wallahi ta wuce duka a ka tashi da safe daga bacci ko ka dawo daga kasuwa ko ka dawo daga ofis ka zo ka same ta ta yi wankanta ta samu mai mai ƙanshi ta shafa ta samu wani riga yoro-yoro kana ganin sassan jikinta ta saka ta shafa jambaki ta shafa gazal ɗinta ta ɗaura ɗan kwalinta ta turo goshinta kai ka isa ga dake ta za ta daku ba ta daku ba za ta dafu ai sai dai ta ce maka malam bayan ka tafi ofis na zo ina ɗan shara sai na ɗan tura tibin nan ya fashe ban sani ba suka ta ai ne eh, eh, ne wallahi wallahi ya mata idan ta haɗu wallahi ta fi ƙarfin duka kuma duk matar da ta koka maka ko kan ce ta ce ana dukanta ka binciki zaman a gidan ta mai da kanta boga za ce kun gane magana? amma wallahi idan mace ta haɗu ta tsaya ta rike matsayinta ta ƙyamace, wallahi ta fi ƙarfin adake ta can an jima za ta dawo ta ce maka malam tofan maganar TV nan kari ta ake kowanne abu a ya wuce ai tsautsayi ne ko a hannuna zai iya kushewa. haka ne ko ka bari haka ne idan ka ga mace ta zama wani yalo yalo ta zama wata kutaka kutaka to nan ne miji yake samu ta san mace idan ta zama kutaka ta zama watsatsiya to yadda ka san tsohuwar bespa haka miji yake yake miji ka san duk cikin abin hawa bespa ita ce kawai duk wanda ka gaishe da bespa ya iya gyaran bespa duk inda ta bata abun zai kunce ta yi gyara to idan mace ta wargaje mijinta sai mai da ta kaman bespa duk lokacin da ta kauce sai gyara ta haka ne ka dinga lura duk wanda ka gaishe da fefa inda ta tsaya zai fara zai fara bubbude zai fara bubbude ta kawai idan mace idan mace ta ta tsare matsayinta saboda haka muke cewa 'yan hakkin mata matar da bata san matsayinta ba don me za a tsaya ana cewa a bi mata kayaninta ita kanta bata san ciwon kanta ba idan ya mace Allah fata ya aiwa mai yunashau fil hilyati mata kamalarta cikanta isuwanta yana haɗuwa ne da kwalliya da ado da maɗe da za ta yi a rayuwa idan ta tsare wannan matsayi amma mijinta ya shigo gida sai ya samu gashi ta zubar da nononta akan cikinta na rantse da Allah akan kudin omo sai ya zaji ubanta haka ne ko ba ka ba haka ne mijinta ya zo yana taimaka ke ne a cikin zarin kafin mai kika zauna to ai kin tashi a aiki kenan ko mijinta ya shigo dakin yana tawo mai wari a dakin nan ne su ce ni ma ban sani ba to idan kan warka sai ku yi ban kwana da ita kawai ku yi ban kwana da ita yana daga cikin abin da yake taimakawa mata a wajen zamantakewar auratayya Shi ne ki koyi kalamai masu kyau da za ki dinga aiwatar da su a wajen zamantakewan auratayya magana yana da ta'asiri a zuciyar namiji tasiri mafi kololon daraja a wajen zamantakewan auratayya za ki iya sarrafa mijinki da kalmomi za ki iya sarrafa mijinki da kalmomi na na aisha idan ta kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai ta ce tsarki ya tabbata ga Allah Wadda ya yi maka ado da gemu manzan Allah zai ji daɗi ko bai ji ba mijin da aka maka wannan kirarin a ce ka ba da naira hamsin a sai omo ka ce ka bayar ba sai maka kara ku ji al'imamu muslim ya rawaito hadisin ummu zar'i Nana aisha ta ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labarin hadisin ummu hadisi ne dogo annabi sai ba ta lokaci waɗansu mata ne guda goma sha ɗaya suka zauna suka shirya tsakaninsu za su ba da labarin mazajensu aka yi har zuwa ƙarshen kisa a ƙarshen kisan sai ta cike da labarin ummu ta haɗe a wajen mijinta ta samu kaza abun miji ga matsayinta abun Abu Zar'in ga matsayinta abun mamasa, ga matsayinta a cikin gida ga irin abun da aka mata tanadi ga dukkan abin da aka shirya mata a labari ba a taɓa ba da wata labarin wata mata da ta samu jirgin zama a gidan miji irin Ummu Zar'in ba bayan nan Aisha ta gama ba da labarin kaf sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in Ya ce to matsayi na abun na Aisha kamar irin matsayin Abu Zar'in ne a wajen Ummu Zar'in to amma Abu Zar'in ya sake Ummu Zar'in ni kuma ba zan sake ki na Aisha fa kana sai tace bi abi anta wa ummi ya rasulullah tace na ba da fansan uwa da uba manzon Allah anta khairun li min abi zar'in li ummi zar'in tace matsayinka abuna ya tara wa matsayin abu zar'in abun ummu zar'in kalma ce mai kyau ku ji abin da ya gaya mata ya ce kuntu laki ki abi zar'in ya umu zar'in ta ce ina manzan Allah ta ce wallahi matsayinka abuna ya tara wa matsayin ummu zar'in abun abu zar'in wannan magana ne mai daɗi ko ba magana mai daɗi ba dole ki koyi lafuzza da za ki dinga gaya wa mijinki wata ran ki mishi addu'a akan kasuwansa wata ran ki mishi addu'a akan aikinsa Allah ya tsare ka daga makiya Allah ya baka kariya Allah ya baka wadata mai albarka Allah ya gafarta wa mahaifanka Allah ya maka albarka a rayuwa Allah ya rena mana ƴaƴanmu akan tafarki ki kalmomi masu amfani idan ya miki kyauta ko ya miki alkhairi ki kalla mishi wata addu'ar da wallahi sai ya isa wajen aiki yana kana wannan addu'a yana da ta'asiri a zuciyar miji idan dai gidan manzon Allah sallallahu alaihi sallam ana irin waɗannan addu'o'i wa miji duk da shi mijin tsarkakakke ne a wajen Allah don me yasa ke ba za ki ba mijinki addu'a ba don me yasa ke ba za ki ba mijinki addu'a ba don me yasa ke ba za ki ba mijinki addu'a ba saboda ka yi amfani da kalmomi masu kyau wajen yabawa wajen fadin alkhairi ki faɗi alkhairin ki yaba na gode ma Allah da ya ban miji kamar ka wannan ya nuna mun nayi sa'an zuwa duniya zai ji daɗi ko bai ji ba zai ji daɗi kalmomi masu kyau suna rayar da zuciya suna saka ƙauna suna saka tausayawa a tsakanin ma'aurata sannan ki yi ƙoƙari daga cikin abin da ke wajibi a kanki ki sake jiki ki nuna wa mijinki soyayya a fili babu wani ɓoye-ɓoye karki yadda da noke-noke a wajen nuna wa mijinki soyayyarki ki fito ƙololo ki nuna wa mijinki ƙauna ki nuna wa mijinki soyayya ki nuna wa mijinki kina ƙaunarsa kina son sa a fili babu wani kwana-kwana babu wani dungu-dungu jama'a mun fahimta wajibi ne akan ku mata ku yi ƙoƙari abinda Allah ya ɗora muku na hakkokin mazajen ku akan ku ku yi ƙoƙari ku sauke domin shine tafarkin tsira da Allah ya shar'anta muku mace kaso mafi yawa da za ta samu na sakamakon alkhairi a ranar alkiyama yana alaka da kyautata wa mijinta yana alaka da kyautata wa mijinta ki yi zaman aure a matsayin ibada menene matsayin ibada kamar sallah ce ba za ka yi ba sai abin da aka ce ka yi ina haka ne abin da aka ce ka yi kuma ba za ka yi ba to ki zauna ki ji yadda Allah ya shar'anta zamantakewar auratayya yadda za ki mu'amalanci mijinki ki mu'amalance shi akan tsarin da addini ya tsara farin cikinsa walwalarsa nishadinsa jin daɗinsa wajibi ne da Allah ya ɗora miki a wuyansa mijinki ko a waje aka ɓata mishi zuciya ko ya shiga kunci to ana fatar idan ya shigo gida ba zai wuce minti biyar bakin fidda wannan bakin cikin a cikin zuciyarsa ba kuma ki bari mijinki yana fita da bakin ciki daga cikin gidansa ba karki yadda mai gidanki ya bar gida da bakin ciki naki ya fita waje da shi domin wani saboda bala'in da yake ciki a cikin gida ya je ya yi hira da abokansa ya fi mishi daɗi a kan ya zo ya yi hira da matarsa ana samu ko ba a samu ana samu idan ya zo zai yi hira da ita ɓacin rai ne idan ya yi magana za ta musa in ya faɗi magana za ta ce ba haka ba iya zamansu matsaloli da complaint su za ta yi ta kokawa wannan yakan sa namiji ya tsani mata a cikin zuciyarsa yakan sa ya gagara jin daɗin zamantakewar yakan sa ya canza tunani akan iyalinsa da kuma zamantakewar da yake tsakaninsu mata ku ji tsoron Allah ku yi biyayya wa Allah